Aisha binti Talha Aisha binti Talha malaman tarihi suka ce wannan biyar Allah a lokacin da ta rayu akwai wasu abubuwa da Allah maɗaukin sarki ya jarrabe ta da su guda biyu abu na fari Allah maɗaukin sarki ya jarrabe ta da tana da matuƙar kyau sosai sosai kyau eh Allah ya jarrabe ta da kyau sosai jarrabawa ce ai Allah ya gani shin za ta yi biyayya ga Allah wannan kyan ba zai halakar da ita ba ko kuma shin za ta yi amfani da kyanta wajen ƙin bin Allah da haka tana da matuƙar kyau ƙwarai da gaske tana daga cikin almajiran da suka karatu hannana Aisha radiyallahu anha kamar da wannan hadisin ma ta rawaito daga hannana Aisha to amma sai Allah madaukin sarki sa kyanta bai rinjaye ta ba kyanta bai halakar da ita ba dan mijinta na fari da ya aure ta shine Musa. ibn Zubair Mus'ab bin Zubair shi fara aurenta a lokacin da ya aure ta ya bata sadaki a wancan lokacin ma fa tun a wancan lokacin ya bata sadaki dirhami miliyan 1 tun a wancan lokacin ma da kuɗi ba ƙaramin kuɗi ba ne ba tun a zamanin tabi'ai ya bata dirhami miliyan 1 cbn rate na wannan wata na dirhami kaga yana ɗari da goma sha biyu ne kuɗin najeriya idan za ka lissafa miliyan ɗaya so ɗari da goma sha biyu kudin Najeriya aka baka ya ishe ka jari eh fa to miliyan ɗaya sau ɗari da goma sha biyu nawa zai bayar miliyan ɗari da goma sha biyu ba An mutum ba talaka ba ne to amma Allah maɗaukin sarki yana tsara abin su yadda ya ga dama suna zaman auren su ne kwanciyar hankali ya fita yaƙi sai aka kashe shi shi Musa ibn Zubair aka kashe shi to sai aka samu Amr ibn Abdullahi Tamimi sai ya aure ta da ya aure ta shi kuma a bazawara ya aure ta